gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro. Shirin yau da gobe, shirin matasa ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 100.2 da zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio, za a kuma iya jin mu a yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu gabatarwa, Zara Aminu Fage. Da ni Hadiza Kyari. ranar Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwa daban-daban kamar al'adu, ƙananan sana'o'i, nishaɗi har ma da magana addini. Inda a yau ma 31 ga watan Mayu na shekarar 2019 za mu yi magana ne akan muhimmancin zakatul fitir. Hmm, haka yake zara kin san yanzu ma mun matso zuwa karshen ramadan kuma dole ne mu tunashewa mutane mahimmancin fitar da zakatul fitar a kan lokaci haka ne ya kamata a ce mu mai da hankali wurin kula da mu'amalar fitar da zakka a kan lokaci da kuma su wane ne ya kamata a fitar musu da zakkar To yanzu bari mu je ga hirar da abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande ya yi da Sheikh Ahmed Gombe mazaunin jihar Connecticut a nan America. inda ya mishi tambaya akan sharuɗoɗin fitar da zakatul fitar kan lokaci da kuma mahimmancin idi. To ana gafarta za mu so kaɗan yi mana bayani dangane da mahimmancin ita wannan zakka da ake kira zakatul fitar. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. a da farko muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ni'iman shi da rahaman shi da falalan shi ya nuna mana wannan wata na ramadan kuma har shi mun kasa zuwa ƙarshe har an fara magana kan zakatul fitr abu na farko zakatul fitr wata zakka ce da annabi alaihi ya farlanta ta akan musulmi wanda ya yi azumi da ma har wanda bai azumin ba kamar yara ƙanana aka wajasta a cikin musu abu na farko ya tabbata cikin halittar abdullahi bin umar allah ƙara masa yadda yace annabi ya umarce mu da da zakatul fitr akan tsofaffi da yara da mata da bayi da 'ya'ya da kowa da kowa wannan ke nuna mahimmancin zakatul fitar da kuma wajibcinta a wajen waɗansu malamai sannan hikiman da ke cikin fidda zakatul fitar hikimomi ne kamar guda biyu in eh, hikima annabi da kan shi ya bayani a kanta a cikin hadisi ingantacce ita na daga cikin mahimmancin zakatul fitar kamar tana zamowa kafara ko kuma tsarki da dukkanin waɗansu maganganu da mutum ya yi na batsa waɗansu ƙananan maganganu na laifi wanda suna iya illata azumin shi wajen darajar azumin to zakatul fitr na zamo kafara ga waɗannan irin kalamai da mutum yana cikin ramadan bisa kuskure ko bisa ganganci waɗanda sa iya na azumin su rage darajar shi ko faralan wannan azumin zai zanto zakatul fitr kamar wata kafara ce game da waɗannan laifuffuka da suka faru a cikin kwanakin azumin watan ramadan sannan hikima na biyu kuma annabi ce ciyarwa ne ga miskinai ga fakirai waɗanda ba su da hali sai zanto an wadata su a wannan rana ta idi inda rana ce ta farin ciki su ma su yi musharaka su yi tarayya da mutane wajen samun abin da za su yalwata wa kansu su kuma yalwata wa iyalansu wannan na daga cikin hikiman fidda zakatul fitar hikimomi guda biyu hikima ta farko ta zama kafara ta kware da mutum ya yi a cikin azumi zamto kuma yalwatawa ne ga miskinai waɗanda ba su da hali saboda mahimmancin ranar idi wannan kenan sannan kuma ita zakatul fitr ana fidda ita ne ya halatta kwana biyu kafin sallar idi kamar tu rana 28 ga watan ramadan ya halatta mutum ya ba da zakatul fitr nashi har zuwa ranar 29 har zuwa ranar sallah amma kafin a sauko idi ya tabbata cikin hadisi annabi ya faɗa alaihi salatu wasalam hadisi abdullahi bin umar yake cewa duk wanda ba da zakatul fitr kafin sallan idi to lalle sadaka ce karɓaɓɓiya amma duk wanda ba da zakatul fitr bayan an sauko daga idi wannan sadaka ce daga cikin sadakoki kamar sadaka da ake shewa da kullum amma ba sadaka ce ta zakatul fitr ba ma'ana kamar lokacin ta na fita ne in an sauko daga sallan idi sai zanto an sauko daga sallan idi kai in ka je ka idin kenan tunda idin suna nan daban-daban waɗannan suna riga waɗannan sallah to kai za ka yi la'akari ne da idin da ka bi in dai kai ka riga ka yi sallar idi ba baka fidda zakatul fitr ba to zakatul fitr lokacin ta ya riga ya wuce kwana biyu kafin sallah har zuwa ranar sallah da safe kafin a sako idi to amma da dama daga cikin malamai irin su allama ibn usaimin sun yi maganganun cewa akan iya samun kaman togaci game da wanda larura ta sa bai fitar ba kamar yana halin tafiya yana kan hanya babu inda zai fita da zakatul fitar kafin ya iso gida ranar sallar asar sallar idi ko makamancin haka suka ci ta irin wannan ya halatta ya fitar amma in dai ba larura ba to lallai in an sauko sallar idi ko in kai sallar idi to lallai kai zakatul fitar ya riga ya wuce a kanka ko da ka ba da shi sadaka ce ta yau da kullum amma ba zakatul fitr ba amma ga wanda larura ta hana shi fitarwa larura karɓaɓɓiya shari'a wannan shi bai cikin waɗanda aka hana shi fitarwa bayan an sauko daga sallan idi sannan malamai sun tattauna kuma cewa menene ma ake fitarwa wannan wani babi ne mai faɗin gaske da malamai suke rubuce-rubuce a kai waɗansu daga cikin malamai suna ganin kamar imamu malik da imamu shafi da imam ahmad ibn hanbal babu abin da za a fitar sai abinci sun ce saboda shi annabi ce a fitar da ce a fitar da wani abu saɓanin abinci ba suka ce duk wanda ya bada abin da ba abinci ba sake fitar din bai yi ba amma imamu abu hanifa shi yana ganin ya halatta a da madadin abinci kamar kima bi ma'ana kuɗi kenan wannan shine ra'ayin imamu abu hanifa wannan saɓani haka yake tun jiya kuma haka yake har yau waɗansu malamai sun halatta waɗansu malamai ba su halatta ba amma mafi yawan malamai abin da suka tafi akai shine a fitar da waɗansu kaɗan daga cikin suka halatta fitar da kuɗi waɗansu kuma suka ɗauki matsaya ta tsakiya suka ce in akwai yiwuwar ka fidda abinci wannan shi ya fi falala amma in babu daman inda za ka fidda abincin kula ga inda kake rayuwa sai ka fidda kuɗi saboda wannan dalilin suna ganin babu komai sai suka ɗauki tsaki a ra'ayi matsakaici suka haɗa maganganun duka biyu kenan a fidda kima kamar abin da yake kuɗi bisa larura amma in akwai yiwuwar a bada abinci suna ganin zamanin annabi akwai kuɗi akwai dinare akwai dirhami amma annabi bai ce a bada dirhami ko dinare ba to a tsaya akan wannan din yafi sai da in wani larura na wurin da kake rayuwa ko makamancin haka ya tilasta maka da kuɗi to shi kuma biha hawa ni'ima bi ma'ana babu komai in ka da kuɗi bisa wannan ra'ayi insha Allah Allah ta'ala ya ainihin amsa mana su wannan shine kaɗan daga cikin abin da shafi a zakatul fitr kenan sannan kuma duk wanda yake ciyar da shi yana karkashin ka sai zaka ka fitar mishi kamar matanka kamar 'ya'yanka da duk waɗansu waɗanda suke karkashin ka yan uwanka ne ko ba yan uwanka ba ne ba in dai ba sun ce za su fitar wa kansu ba duk ya halatta ka fitar musu ko da ma'aikata ne da suke karkashin ka waɗanda suke maka aiki a gida masu wanki masu wanke-wanke direbobin ka da makamantansu masu gadi duk ya halatta ka fitar musu ka taimaka musu kuma kai ma ka samu lada sannan ya tabbata daga sai da Umar Allah ta'ala ya kara masa yarda ya yi fatawan ya halatta hatta jaririn da ke ciki ma a fitar mishi domin malamai suka ce jaririn da ke ciki ana iya fitar mishi ko da ba a san namiji ba ne ko mace tunda babu bambanci wajen adadin abin da ake fitarwa namiji ko mace za a kaddara ne kawai jaririn da ke cikin da namiji ne ko mace shi ma an fitar mishi wannan fatawar sayyidina umar ya yi ta lokacin da ke khalifan musulmai kuma ya tabbata cikin maganganun ahmad bin hanbal halaccin fitarwa jariri wanda ke cikin ciki idan ka yi babu laifi in ba kai ba shi ma babu laifi amma da duk malamai sun yadda na da da na yanzu cewa jaririn da aka haife shi a yau ya zamo yau ne sallah kafin sallar idi wannan shi dole ne a fitar mishi amma game da jaririn da ke ciki akwai sabanin malamai waɗansu suna ganin za a fitar waɗansu kuma suna ganin ba za a fitar ba amma fitarwan ya fi saboda akwai magana daga da umar bin khattab allah ta'ala ya kara masa yarda Allah samu dace. A ta waɗanne irin mutane ne shari'a ta shar'anta cewar su ne za a bamu wannan zakata zakatul fitar. malamai suka ce waɗanda ake ba wa annabi ya riga kira sunansu a cikin hadisi ya ce tuhuratul lil masaki tu'umatul lil masaki ciyarwa ne ga ainihin miskinai to sai aka ce mu ɗauki kalmar talaka ko kuma wanda bai da shi domin kalmar miskini ko fakiri da larabci kalmomi ne guda biyu da duk suna shiga juna to sai mu ce waɗanda ake bawa zakatul fitr din su ne waɗanda suke mabukata mabukata su ake bawa bi ma'ana talakawa duk inda mutum yake rayuwa bai bukata a gaya mishi suwa ne talakawa ne talaka abu ne da za ka iya a yau da gobe sa ka gane wannan mabukaci ne a takaice duk wanda yake talaka shi ake bawa ba ka daukan zakatul fitr kai kyau wani abokinka mai kuɗi wannan ba zakatul fitr bane ba kamar yadda ka san zakka na dukiya ana bawa mabukaci ne haka zakatul fitr ma ana bawa mabukaci ne dan sadaka ce ba kyauta ba domin akwai bambanci tsakanin kyauta da sadaka sadaka kawai tana ba waɗanda shari'a ce ta ce a baiwa mabukata kenan shi kuma kyauta kana ba wa mai kuɗi kana ba wa musulmi kana ba wanda ba musulmi ba kana ba wa dan uwanka kana ba wa kowa shine bambanci tsakanin kyauta da sadaka to zakatul fitr in dai sadaka ce kuma sadaka ce ana ba wa kaɗai talakawa ne mabukata baka ba wanda yake mawadaci Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa a cikin shirin na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. har ila yau ga ci gaban tattaunawar da yusuf aliyu harande ya yi da sheikh ahmad gombe kaman matasa waɗanda ba su da aure amma suna da zarafi da za su iya yin wannan zakka wannan zakka ta halatta a kan su koko sai lallai iyayensu za su yi musu zakkan nan na'am game da wanda yake matashi ya yi aure ko bai yi aure ba yana da kaman dama guda biyu idan mahaifin shi ya ce ni zan cire maka dan na saba cire maka tun da na haife ka bisa wannan kuma ga mahaifin yana da hali sai ya bar shi saboda girman mahaifin kuma lokaci iyayen mu sukan alfahari da su yi maka abu ko da ka girma to sai a ba su wannan girman amma in ka san kai ma iyayen naka ba su da karfi wannan ya zama lalle ka fitarwa kanka su ma ka fitar musu gaba daya matukar mutum na da hali ya fitarwa kan shi ya fitar ma waɗansu mutane ya mafi lada ko da ba kai aure ba domin wajibi ne akan ka fitar sunna ce mai karfi sunna ce mu'akkada wanda abdullahi bin umar ma kira da sunan farilla cikin hadisin imam bukhari to matashi ko ya yi aure ko bai yi aure ba matashi ya ce mace ta yi aure ko ba ta yi aure ba inda tana da hali ya halatta ta fitarwa kanta ya halatta ma ta fitarwa wani iyayenta ne ko kannanta ko makamancinsu ya halatta mu ya dauki ma gidan gaba ɗaya ne zan fitar muku wannan ya halatta insha Allah ko da ba kai aure ba to ala gafarta bari mu duba muhimmancin sallar idi musamman ga musulmai ya mahimmancinta yake kuma waɗanne sharuɗoɗi ne suke tattare da ita sallar idi to na farko sallar idi idi ne na karamar sallah kamar yadda muke faɗa shine sallar azumi ko kuma idin babbar sallah kamar yadda muke faɗa da hausa shine idin sallar layya wanda ya kuma halatta a kira da babbar sallah din dan ya zo a cikin hadisi annabi ya kira da haka kuma ya zo cikin qur'ani Allah kira ta da ainihin yawmul hajjil akbar akbar kuma shine abu mafi girma ke sa cewa babban sallah din da Hausa ba kuskure ba Hausa ba ya halatta to game da abin da shafi waɗannan idudduka guda biyu idin sallan karama ko idin babban sallah waɗansu ibadu ne da annabi ya shar'anta su cikin addini waɗanda suke nuna kaman girman musulunci da kuma a haɗin kan musulmai da kuma abubuwan da ke da alaƙa da haka. Sallan idi sunna ce mai karfi waɗansu malamai suka ce sunna ce mustahabbiya ana yin su ne kamar yadda na faɗa in an kammala ibadan azumi Allah kuma ya ce litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun hikiman sallan idi shine dan ku taru ku gode wa Allah bisa ni'ima da ya muku Allah ya muku ni'ima da ya baku wannan ibadan na azumi wanda bai ba waɗansu irin yanda ya baku ba ya tara falala dewa a ciki irin wanda bai ba waɗansu al'umma da suka gabata wannan falalan ba ya ba ku daren lailatul qadr a ciki wanda dare ne guda ɗaya ya fi wata dubu alkhairi sama da shekara tamanin da uku ibadan dare guda ɗaya to nan falalan da Allah mana ɗin sai mu taru mu ainihin girmama Allah mu gode masa bisa wannan ni'iman da ya mana sannan kuma bayan ya yi kama ya baka wannan azumin ya baka lafiya da imani sai wannan azumin wani yana nan har a gama azumin yana gadon asibiti ko yana gida a kwance ba lafiya da ya ma samu ya azumin ko guda ɗaya ba to ku da Allah ba ku lafiya din ya ba ku ibadan sai ku taru ku gode mishi ku girmama Allah shine hikiman shar'anta wannan ita ainihin sallar idi sannan kuma abin da shafi kaman hukunce hukunce da ke kewaye da ita sallar idin abu na farko akwai kabarbari da ake yi tun daga faduwar rana ranar ashirin da tara ga watan ramadan ko ranar talatin ga watan ramadan in an tabbatar da cewa washe gari sallah ana fara wannan kabbara har zuwa saukowa daga sallar idi saɓanin babbar sallah ana yin shi ne har kwana uku bayan babbar sallah waɗannan kabarbarin ana yin su a babbar sallah kuma ana yin su a ainihin karamar sallah sai dai karamar sallah akan fara shi ne daga faɗuwar rana ina tabbatar da washe gari sallah har zuwa kuma a taso daga sallan idi sannan kuma ana buƙatan in ya zamo sallah ne na azumi mutum ya ci abinci kafin ya tafi masallaci ko da dabino ne annabi dabino ma kawai yake ci annabi ya sunnanta mutum ya ci wani abu kafin ya tafi ainihin sallan idi sannan kuma ana buƙatan mutum ya yi wanka ya sa kaya mai kyau sannan sallar idi ana fita da mata da maza da yara da tsofaffi da kowa da kowa hatta macen da ba ta haila ya halatta ta je filin idi ya tabbata cikin hadisin imam muslim daga muwatsiya ya daga cikin sahabbai take cewa annabi ya umarce mu mu fita zuwa masallacin idi da ainihin yan mata mata masu al'ada duka a fita sai dai masu al'ada ba sa sallah abin da suke shine su halarci wurin in ana addu'a kuma suna cewa amin duk kabbaran da ake aiki tare da su wannan ya halatta a cikin addinin musulunci sannan kuma ita sallan idi ba a yin a cikin masallaci sai dai in ya zama larura kamar wuraren da ba su da filin idi wasu kasashe larura sa suke yin shi a ainihin cikin masallaci saɓanin haramin makka da madina wannan wasu malamai suna ganin tun zamanin shekaru aru aru zamanin magabata haka abin da yake makka ana sallar idi ne a cikin haram Wani wani babi ne mai zaman kanshi amma dai abin da fi shine a yi sallar idi ba a cikin masallaci ba in aka je filin idi kuma zance mafi inganci ba a nafilan yaso masallaci ana mutum yana zuwa ne kawai ya zauna a fara sallah in an gama sallah kuma a yi hutuba huduban kuma ana yin ta ne bayan sallah ba kafin sallah ba kamar yadda ake huduban juma'a sannan yana daga cikin kurakurai da mutane suke yi shine galibi da an gama sallah sai ga mutane suna watsewa yana da mahimmanci mutum ya tsaya ya saurari huduban sallar idi saboda a lokacin da aka gama huduban idi ya tabbata cikin hadisin imamu ahmad mutane suna watsewa suna tafiya gida allah yakan sa mala'iku suna tsayawa a hanyoyin da ke fita daga wannan wurin mala'iku allah zai ce da su waɗannan mutanen da suka taru sun taru ne saboda suwa da sun taru ne saboda sai ce to kushe shaida gaba ɗaya na gafarta musu daga saboda wannan falalan mutum ya tsaya bayan sallan idin ya saurari hutuban ko da hutuban ana yin da yaren da baka ji ya halatta ka tsaya in ana addu'a nan za ka gane ka ce amin a takaice wannan shine kaɗan daga cikin abin da ya shafi a mahimmancin sallan idi da kuma wasu hukunce hukunci kaɗan da ke kewaye da ita wannan sallah ta idi. To alagafarta a ƙarshe menene muhimmanci ko kuma akwai waɗansu malamai da suke magana akan muhimmancin ainihin bin hanyar da mutum ya bi lokacin zuwa sallar idi da kuma wadda zai bi wajen dawowa. Menene muhimmancin haka? gaskiya ne abin da akwai shi ne ya tabbata annabi ya in ya je masallacin idi alaihi salatu wassalam ta wata hanya in zai dawo yakan saba hanya bi ta wata hanya daban to malamai sun tattauna menene hikiman haka waɗansu malamai suka ce hikiman shi ne saboda kamar nuna yawan musulmai wasu malamai suka ce annabi yakan yi haka ne saboda in ya bi ta wannan hanya ya ba mutane sadaka in zai dawo kuma zai bi ta wata hanya ba waɗansu mutane daban ban sadaka amma daga cikin duk maganganun da suka fi kwanta min rai shine abin da Muhammad ibn Uthaymeen ya faɗa Allah mishi rahama yace in kace da ni menene yasa annabi yake can me yasa in kuka je idi ta wannan hanyar kuke dawa ta wata hanya daban sai ce ba mu san dalili ba kawai annabi yayi kuma ma za mu yi yace wannan ya fi ainihin kwanciya hankali duk abin da annabi yayi ka san hikimin ko baka san hikimin ba in ka yace ka samu lada to mun gano hikiman da yasa annabi ya haka ko ba mu gano hikiman hakan ba lalle sunna ce annabi ya yi sahabbai sun yi dukkanin magabata sun yi kuma ya zo cikin littattafan musulunci ainihin khalafa hanya canja hanya wajen tafiya da kuma wajen dawowa wannan sunna ce mai kyau yana da mahimmanci kuma ɗabbaka ainihin ita wannan sunna ta ainihin canja hanya ranar idi wani abu da zan kara a takaice shine dangane da bayan an kammala bukukuwan idi kar mu manta da azumin sittin shawwal abu ne da ke da mahimmanci kwarai da gaske ya tabbata cikin hadisi ingantacce annabi ya ce duk wanda ya azumci watan ramadan sun atba'ahu sittan min shawwal sannan sai bi bayan ramadan da kwanaki shida cikin watan shawwal kana kasiya mai dahar Allah zai ba shi lada kamar ya yi azumin shekara guda malamai suka ce ramadan da kai Allah zai mai da shi wata goma sannan kwana shida da kai Allah zai mai da shi kwana sittin kaga wata goma sha biyu kenan sannan kuma wani abu da ke da mahimmanci mu sani shine sittin shawwal kana yin shi a jere in ka samu dama ko kuma kana yin shi a warware ana so da kai guda shida ne cikin watan shawwal din ba lallai sai ka jera su ba sannan game da wanda ake bin shi kuma bashin azumi ya zai yi ka samu rashin lafiya cikin ramadan ka sha waɗansu kwanaki za ka yi sitti shawwal kafin karama mace ce ta samu kwanakin al'adanta cikin ramadan ta sha wasu kwanakin azumi ga kuma sitti shawwal ya za ta yi zance mafi inganci a wurin malamin shine in akwai dama an bi so ka fara biyan bashin da ake bin ka kafin ku su shawwal wannan shine abin da fi karfin dalili dan ce sun atba'a a hosittar min shawwal bayan ka azumci ramadan sannan ka bi shi da shawwal da aka ce to ga wanda ya sha wasu kwanaki har yanzu ramadan din shi bai cika ba sai ya biya waɗannan kwanakin amma in bisa larura mutum bai samu yayi ba sai zanto kwanakin da ya rage kila kwana bakwai ne watan ya kare to a wannan yanayin ya halatta ka azumci zitti shawwal daga baya kuma ka azumci watan ramadan wannan ya halatta abubuwa ne guda biyu da abin da ya fi da kuma halacci abin da ya fi shine ka fara biyan bashin da ake bin ka amma in ka fara shawwal sannan ka biya bashi daga baya zitti shawwal ka yayi kuma azumin ramadan ka yayi amma wanda ya fi falala ɗin ko wanda ya fi lala shine ka fara biyan bashin amma in kai wancan ka aikata laifi ba sai ka bar abin da ya fi wannan shine a takaice bayanin da malamai suka yi kamar salihu munajjid allah ya mishi kara mishi albarka ya yi wannan a cikin fatowar shi azumin wata ramadan insha allah Tau madalla um, zara kin deji kaɗan daga cikin sharaɗaɗin da malam ya yi mana bayani a kai. ni dai abinda ma na fi so ma abinda ma na ji daɗin shi shine yayi magana akan sittan shawwal eh. saboda ya kamata mata da ina fatan suna <laughs> saurara sosai don akwai abubuwa da ya kamata mutane su kula cewa ba lallai bane sai ka yi uh, wannan sittan shawwal in dai ya zama maka gallura kike hmm. me kika gani haka ne da um, na na na nima na amfana sosai da bayanan da malam yayi akan azumtar azumi a watan shawwal hmm, wato sita shawwal kenan da muhimmancin da yake cikin waɗannan azumin ya kamata um, mutane su ɗauke shi da muhimmanci inda allah ya baka dama da iko ka samu ka yi allah ya ba mu ladan Eh, ibadun da muka yi mm, da fatan kuma ah, masu ah. sauraro duka sun amfana da abin da suka ji da kamala haka ne kuma ma ya yi magana akan fitar da zakka ah, batun cewa duk mutanen da ke karkashin ka dole ne ka fitar musu da zakka eh, eh. masu aiki masu gadi kin gane eh. mutane tana ba kowa bane ya san wannan saboda haka na ji daɗin yadda ya ƙara mana bayani akan wannan eh. da kuma um, akan bambancin kyauta da kuma sadaka so muna fatan dai masu sauraro duk an saurara sosai an ji dai uh, abubuwan da malam ya yi bayani a kai eh. um, da muhimmancin sallar idi mm. malam ya yi bayani akan muhimmancin sallar idi da yanda ya kamata mutane su yi ta mm, haka ne haka ne to to yanzu kuma bari mu ziyarci filin dafa dafanmu na yau sunana salamatu abdullahi hajiya salamatu gashi ana azumi sannan akwai abinci da ake wato kamar da ake ce na kwalama wanda yila na gina jiki ne ko na jin daɗi dai wanda za a ci a ji daɗi ke a gidanki kamar me kike yi eto eh, to gaskiya kamar da azumi haka abincin ba kamar wanda an saba ci na yau da gobe ba saboda azumi yana abincin da kake ci da azumi irin abincin da ba shi da nauyi ne da kuma za ka ci ka ji kaji daidai ba zai zama maka damuwa ba nan noyi eh, kamar tuwo kinga ba za ka yi azumi ka kama tuwo ka sa shi a gaba ba yana da nauyi da yawa to da azumi mukan ci abinci kamar a ce soyayyen dankali a dan hada shi da vegetables da kuma ko kaman salat haka eh haka da dan kwai kenan ko eh da dan kwai haka a hada shi da shi to ya ake soya dankali da a hada kamar yadda kike a gida to dankalin da yawanci dankalin turawa ne tunda kin san muna da dankali kala kala amma yawanci na turawa ne shine yana nan ba nauyin da zai iya doka ciki a kowane lokaci to dankalin in ka saye shi yawanci zaka bare shi ne ka wanke shi ka yayyanka shi kanana to shapes da kai kake so to sai kuma ka sa shi a cikin mai in ka tsantsame shi daga ruwa sai ka sa shi a cikin man gyada ba ki dan sa gishiri ba eh to yawanci it depends kowa yanda yake son abun amma advisably akan kaman ka sa shi kaman kwando da ya tsantsame ruwan to zaka iya juya gishirin a lokacin a ciki in ka jujjuya mishi gishiri to sai ka sa a man ka da ya zafi a wuta ka soya shi to in ya soyu zaka iya aje kaman a kulas haka saboda saboda ya zona da zafin shi kafin lokacin shan ruwan to bayan ka soya dankalin nan zaka iya haɗa kamar ko da plantain shi ma ka soya shi ka kara kai wato dan abu mai kaman ayaba nan kenan eh shi wannan mai kaman ayaba din to bayan shi din kuma ya yake sarrafa shi shi kuma yanda yake kaman ayaba kawai zaka bare bawon shi ne to sai ka slicing din shi ka zuba a mai din mm, to sai ya soyu ka kwashe shi a wuta zai dawo kaman brown haka ba wai ya kona ba ya to sai a sauke shi to daga wurin kuma sai ka yi kwanka kwanka za zaka fasa shi ne a ɗan bowl dinka ɗan kwanon ka kan ka fasa kwan to sai ka sa mishi ɗan gishiri ɗan albasa wani lokaci akan ɗan sa mishi ma kamar irin ɗan jajjage haka don dai irin da ya yi ɗan daɗi haka ɗin kenan wato ɗan jajjagen yaji barkonon eh zaka iya sa to lokaci sai ka sa kuma a ɗan manka a wuta ka soya kwan to shi ka hada shi da su abin nan eh, soyayyen dankalin ka to kin ga yayi daidai kenan da za a ci to amma me yasa ake cin irin waɗannan eh, cimacima lokacin azumi eh ana cin irin waina abubuwan saboda eh kamar shi dankali yana kara mana kuzari a jiki to kin ga yana da amfani sosai kana azumin ya kamata kana da dan kuzari na dan kokarin ka yi wasu 'yan abubuwa ba wai kai zo na kawai dan kana azumi ba To banda dankali sai wani abinci kuma ke yi? Nakan yi kaman alale. To alale shi kuma yana kara mana shi ma kuzari a jiki din. To amma kuma ba shi da nauyi shi ma yana da daɗin ci da azumi din. Kuma mukan ci alalen na kaman da kunun gyaɗa. mukan hada da shi haka mu ci to kin ga kaman alale din shi idan ka sayi waken ka wake din kuma kanana ba manya ba yawanci manyan wake ana yi kamar dafa duka da su white rice haka ana hada da su da farar shinkafa to amma kananan yawanci su ne ake yin alale din da shi to in ka wanke shi ka dan sa shi a dan jika ka dan a ruwa sai ka dan kirba shi ko a turmi haka saboda bawon ya fita daga jikin waken to can kuma sai ka yi amfani da kaman abin nan matatanka ka fitar da waken in ka zuba mishi ruwa da yawa ganyen za su tsaya bawon bawon za su tsaya ta sama to sai ki dan tsiyaye shi ki fitar da bawon ki raba shi da waken to can kuma sai ki samu shi kamar dan atargunka da dan shambo da albasa sai a markaɗa shi wani yi using blender wani kuma su kai shi markaɗe to in an yi wannan markaɗen an kawo shi to kullum kuma sai ki zuba mishi kamar dan gishiri da su magide wasu su kan hada kamar da kwai da dan ganye haka to sai ka kaɗa shi ka dan sa mishi in man gyada ne zaka sa mishi man gyaɗa ne in kuma na manja ne zaka sa mishi manja to a wurin kuma sai ka ɗuɗɗura shi kamar a gwangwani gwangwanin ka akwai cups din da ake sai da su a kasuwa eh, musamman na masu rufin eh, suna da murfi to yawanci shi ya fi dacewa to amma wani lokaci na fin karfin talaka to sai shi talaka yakan amfani da kaman wanda yan gwangwan suke yi akwai gwangwanin alle da yan gwangwan suke yi saboda yawanci abin nan a asibiti ma ba a bukatan ka yi amfani da leda saboda sinadarin da ake yin leda da shi yana da wasu chemicals da yakan kawo damuwa a jiki so an fi so ka yi amfani da gwangwanin to in ka gama ka dan sa ruwa ka sai ka dora gwangwanayen a ciki na alle din da ka dan sassa su din to can sai ka rufe da ko leda haka uhm, ko kamar newspaper ka rufe saman shi kafin ka sa murfi aha to can kuma a ce minti talatin haka ya riga ya nuna to sai ka soke alalanka shi kuma kunun gyaɗa ɗin ana yin shi ne da gyaɗa da shinkafa shinkafan na tuwo to shi shinkafan tuwon za ka jika ka wanke shi gyaɗan kuma za ka ɗan ɓaɓɓare shi bayan ka jika ka separating nashi daga ɓawon da gyaɗan eh, jan gyaɗan eh, a cire ɓawon nan jan nan sai rage farin cikin gyaɗan to sai ka haɗa da gyaɗan da shinkafan tuwon ka haɗa su tare a ji a markaɗa maka shi to in an ja markaɗa shi an kawo to a lokacin kuma zaka tace shi kamar da ake tace kulun kamu to in ka tace shi ruwan da ka samu din bayan ka cire sakin to shine zaka sa wuta kai ta motsa shi kai ta motsa shi yanda ka san kana motsa aca ya hauro ya kumbura To lokaci ya yi halinsa amma insha Allah mako mai zuwa za kammala wannan hirar dafa-dafan. To, um, masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da mu na yau Aiden tare da abokin aikina da ta taya ni gabatarwa. Zara Aminu Fage. Ni Hadiza Kyari daga nan birnin Washington ke cewa ku sha ruwa lafiya kuma a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Ba ruwanta a yau da malalaci. yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.